za a taba fa kawo mai tare da zuwa da juda sun suri jakarsu sun dauki jakarsu ya rataya ta rataya sun tafi gari tafi kuma ce daga kano sun tafi gari gari babban gari wato tafi daga kano zuwa tafi to za a ga me yake faruwa sun dauce ka sun tafi to me yake faruwa kuma me yake gasu to masu kallon mu da sauraron mu ku ci gaba da tuntuɓar mu a wannan shahararren shiri namu mai suna daga kano zuwa tafi za mu ga me zai faru ko kuma me ya faru ko kuma me yake shirin faruwa ku dai kawai ku biyo mu to baba ta mai da hatiya na bi ko kuma ce su ya rati da ni ne ne ko ta shirin da ku ga wasa ne. to baba ta mai da hatiya su ya rati da mu masu bi sauraron ban harshe wasu wannan shi So, assalamu alaikum. Jama'a. To yanzu ba ba mai da hajiya hajiya zuwa da jina wacce da zabi ci shirin da matar ne ne masu da <laughs> to baba kawai zan fara ta kanka wai shin tambayar da za fara maka ta farko to baba kawai menene dangantakarka da kake sudan jakarta daga kano ka tafi kelfi ko kana da gida a sani to ba gida nake da shi a kyabu ba amma ina da kafi gida shi ne uban gida namu a cikin birnin kebbi to baba ka mai wannan wannan mutum da kuke zuwa gurinsa har ku wuce gari uku ku wuce katsina ku wuce zamfara ku wuce sokoto sannan ku shiga garin kebbi shine alhaji abubakar umar dutsen mari sardaunan bagudo kin koko haka ne an wuce katsina ko zamfara ko sokoto ai ba komai ba ne har zuwa kebbi domin an ce garin masoyi baya nisa domin mu inda muke ganin kebbi kamar daga jakara ne ka ce za ka je kasuwa kurmi ko ka je gidan sarkin kano gaskiya kam haka ne haɗuwa ce ta amana don dukkan idan kalimi ya buɗe to baba kamai allata abubakar umar dusan mai dan siyasa ne ko ma'aikacin gwamnati ba ɗan siyasa ba ne ma'aikaci ne na gwamnati to amma duk inda ɓaran wake yake dole a kirawo shi wake ba don komai ba saboda a cikin tukunya ɗaya ake dafa su kuma tare ake ci kuma babu shakka jama'ar kyabba dubbai ko in ce miliyoyi jama'a na birnin kyafi suna so su ga alhaji abubakar umar dutsen mari ya fito siyasa ba don komai ba saboda yawaita alhairansa da yake yi gare su domin har gidan ya kafa domin koyar da talakawa da marayu sana'o'i sannan kuma in sun gama koyar sana'o'in yakan ba su jari domin su dogara da kansu. eh lallai dole jama'ar Kebbi su so sa siyasa. To masu kallon bari mu juya ga zuwaira Juda Lami a cikin shirin da kowa. Duk da dai abokin damu aka ce guza. Ba mamaki a samu bambanci tuyar manja da ta mangwali. To zuwaira Juda yaya bangaren mata yake? game da alhaji abubakar kuma dutsen mari. A'a, babu wani bambanci tafiya ta tsakanina da producer na kuma yi. wato kamar tafiya ne dan juma da ɗan jimai kuma duk abin da producer na wato kamai ya faɗa a kan tafiyar mu na canji a kan alhaji abubakar umar nisan barisa taunan bakuku central koko daidai ne domin babu dalilin da ɗaki zai tashi ita kuma ragaya ta zauna gaskiya kamar su matan ma nake ganin sun fi ƙagara ya zama nan siyasa domin suna gani duk juma'an da za ta yi kyau da kucin daga laraba ake gani kuma ka sani na sani duk mutumin da yake jin kanyi mu mata da kuma a gaskiya ya fi shige mana rai har mu dinga gani za mu iya salwantar da komai namu a kansa gaskiya ne mu mata ba kwa mantawa da alheri to baba kamai da a ce alhaji abubakar umar dutsen bari zai fito siyasa wanda suna za mu ba tafiyarsa a kano kuna cewa kwankwasiya ku ce gandujiya to ita tafiyar dutsen mari wanda suna za ku bata to idan kano suna cewa kwankwasiya suna cewa gandujiya to ai alhaji abubakar kuma dutsen mari tafiyarsa sai dai ta zama sardauniya ba don komai ba kwamfasiya an same ta ne daga sunan kwamfasi, haka kuma gandujiya an same ta ne daga sunan gandujiya to shi kuma sardauna an samu wannan sunan ne daga sunansa na sardauna shi sa muke ganin tafiyarsa ita ce sardauniya lallai sardauniya yanzu ba ba kawai da zuwa da tun da wato tare da cikin shirin da kuma matar yadda masa wanda fatan a kai zaku a da bakar kuma to fatan da za mu yi abu alhaji abubakar kuma abubakar da hasan da lamba gudu na sarki da kai koko da sai ya mace ubangiji allah ba da sa'a ubangiji allah ya ƙi da ni don haka muna nan a cikin tafiyar sarkaniya abin da zan kara a kai ubangiji allah ya bada nasa abin da ake nema allah ubangiji ya baka alhaji kuma tsammani sai da ruwa sarki allah ya bada sarkaniya allah ya iya nufi slowly